Sarauniya TV tashar al'umma. Mutanen nan mutanen banza ne, yasu sai mutum kuma yasu kore shi. Arsenal din nan ba. Ya alaci. Bismillah ku shigo. Shigo. To, salamu alaikum. bismillah ku dawo ku dawo nan ne ku dawo nan kakul kakul ka ku tare mai gaba a ah, bakin shigo takalmi shi yake kun ga wannan da kuke ganin shi duk wata waya da ake shigowa da ita Kano duk wata waya in dai ta ce da ake shigowa da ita Kano to wannan ne yake ya oda Alhaji Sani Igbo kenan Allah sarki kuna jin sunan shi ba karamin mai kuɗi bane hello mushaƙi a'a ka yi trailer iphone 11 din ba na son a zamto cewa an riga ni kawowa ni nake son fara kawo ta wannan garin ai a yana ina kenan ba ni shi magaisa ba ni ya ya aiki madalla a tun da kai ka ce kana so ba matsala kawai kawai ka dora ko dubu ashirin ashirin ne guda dubu takwas ne ko to ba damuwa zan tura ma zainab sai ka saka a ciki yawwa na ya alhaji eh. ya alhaji kuma dai ina ta kiran mayaka na ji ba ta shiga alhaji shine na ce to bari ne zo da kaina na san dama zaben ka guda biyu ne kana dan san ne dan jiki jiki haka yadda mamman wannan kuma gashi asiriya daga suna na samu su odar su na yau wallahi na san zaka ji daɗin siya alhaji kai yanzu har yanzu Allah bai shirye ka ba muna harkar kasuwanci yanzu an ni na zaci ma ko wani abun arziki ne ka shigo mun ulaji harkar kaya ce ba kaya kamar yadda aka saba alaji ha ba alaji ranar nan ma ya gida ma na kawo maka nawa ka bani balle wayannan orders ne daga agadas so bara ni ma ina son kira ka saboda tun lokacin nan da aka yi min fashi aka bai kayayyakin nan wayoyi na na rasa lambar ka tun ranar nan na yi nadama macen da ka kawo min muka yi mu'amala da ita isa ka ga yanzu na shiru inda da ne tun ka ga mata bakwai a nan ba alhaji to ka ce ka tubi ni ko ban me ba ko mata alhaji alhaji hakan nan da ita nake ci nake sha alhaji nake wa iyaye su nake kera sa a dangi kai ka dakata kai in ba za ka shiryu ba ni Allah ya shirye ni in ka ga mace a ɗakin nan to ka tabbatar mata ta ce to aure su yanzu mana to alhaji sai a sallame ne mu alhaji dangote ya aiki a wallahi ni na siyi gidan ayi to ba damuwa ba damuwa ka dora abin da za ka dora kawai sai ka ansa miliyan 800 to na gode allah saka da alkhairi ba komai zan turo dan ka ya kama certificate din na gode allah ya saka <laughs> na ga ɗayar wayan ma an kira bari na ɗaga maka eh, ke tace tsawa ku za ku iya tafiya aini ina nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'una hmm. ke dole sai an yi karuwanci ne kai an kira ke ba kowa nake daga wayar sa wannan wayar ba daga waya tes ake turuwa a ta da Allah kai alani alani a me da mu ce na kai alani in yawa hukuma zai kira su kama mu wannan sai tsaya kan wanda ya kara shigowa sai an tambaye ni zashi ko na mota ba na za ku fita ko ba za ku fita ba kuma ai ni ina nan kina ji mm-hmm. dagan jakar in karasa da ita gurin kina ji mu je mutum kai ma afa kallon ku ya haƙuri ku tashi mu je ana shi ya sa alawari za ki tashi ko ba za ki ni ba na son rabuwa da shi wallahi kake damu kake damu mu je in tafi tashi ku tafi ku wani guri da Allah mu je kai mu alaji na san na illela mu je mu je mu tafi mu tashi mu je kai mu alaji na san na illela mu je a kai kawai ni dami da ka riga ka kona kudaden ka a eh, nan amma gaskiya tun da na riga na tuba ba zan iya da biyu ba daya eh. ke da zauna tuba <laughs> na gode a ba na gode ka mun transfer ko a jiki din da ko a facebook to sai ka turo mun ji ka turo ci din ke kuma mu je mu je ba alai na sarki a'a ta ma ba ta ko tausa tun na karshe ne na yi sa da haka yau daga nan bai wa Allah ah, ah, alhaji ya ga fararen mata farin mace alkyabban mata kai ka je mana je ka umma ka farashin ya bambanta fa da wancan saboda sako da aka yi kai wa menene ne ka san obalar kuɗi nake baka da gaskiya ne ka dawo a titi din zaka saba a kai ba a yan tura ta zanda ma kai ka dawo Alhaji bari na ɗan cire ma 'yan hulan nan. La ilaha Allah. Eh. Eh. Kin iya kwamfuta ne? Ni ina ma kika gana kamo ɗazu. Wallahi na manta. Na manta inda na kamo wannan. Alhaji da ya tuba ya koma ruwa ya ga faran bata an tabban mata. Amma bari in sha maganin basir Ya kamata ka sha don dukkan gaba ɗayan mu in baka sha ba akwai matsala. Jarababbu ne mu da kake Sarauniya TV, tashar al'umma.